tun dai lokacin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya na ranar cewa za dawo da rundunar sojan kasar zuwa bambanin Maiduguri aka so ma samun hare-haren bama da ma na kunar bakin wake wannan lamari ya sa jama'a da dama ci gaba da nuna goyon bayan su ga shugaba Muhammadu Buhari na gaggauta dawo da harkwatar rundunar sojan kasar zuwa babban birnin Maiduguri sai da cewar su ya kamata waɗannan sojoji a kawo su jihar Borno a kuma tura su daji don fuskantar wannan mahara ba a bar su a cikin gari ba don a cewar su barin waɗannan sojoji a cikin gari ba zai kawo ƙarshen irin wannan harhari da 'yan mallakar kai babu gaggautawa ba ko a jama'a dai sai da aka samu irin wannan harin kunnan rokin wake a wata mayanka da ke harabar kasuwar shanu inda ya halaka mutane da dama sai dai rundunar 'yan sandan jihar Borno sun fidda wata sanarwa wanda suka bayyana cewa mutane hudu ne kawai suka mutu sakamakon wannan hari da wannan dan kunnar bakin wake kai lokacin da ya shigo ya boka ya kunna wakar shugaban kasan wato Muhammadu Buhari wanda jama'a suka yi cinciruru a kansa inda nan ne ya tada bom din wannan ne da yasa al'umman jihar Borno sun gaba da tofa albarka albarkacin bakin su musamman ma na tunasar da shugaban kasan abubuwan da ya kamata ya lura da su alhaji ibrahim guldi na ɗaya da cikin dattawan jihar borno wanda kuma ya bayyana ra'ayinsa game da wannan yunkuri na shugaban kasar kamar haka wannan yunkurin ba karamin kyau zai yi ba domin zan yi in tuna lokacin ina aikin gwamnati lokacin shi mai girma janar buhari yana gos third div to akwai dan rikici da ya faru tsakanin chad da suke neman su mamaye wasu eh, abinan na najeriya a wajen lecture Makari area nan wannan mutum yana GOC a Jos a headquarters amma ya yi moving headquarters na South eh, Div din zuwa Maiduguri gaba daya sai da mutanen suka durkusa da gwiwansu suna roƙon su Najeriya ta bar su to yin haka yanzu eh, is from experience ya san cewa gaba daya mutanen za a kawo total force ne a Maiduguri to control the whole uh, insurgency areas in the northeast zone and I'm sure this wannan abin zai zama very effective a cikin tafiyar nan shi ma malam Usman Agoni na daga cikin matasa a jihar Borno wanda ya bayyana furucin wannan shugaban kasa da abin da ya dace sai dai ce ya kamata shugaban kasan ya la'akari da wani abu guda eh gaskiya wannan furucin nasa abu ne wanda abin yabawa ne sosai kuma hakan muke so tun da da a ce ana yin haka da an riga an shawo kan abin amma dai abin da muke so ba wai a yi rilaketin sojoji daga kwaman na sojoji daga abuja zuwa maiduguri su zo su zauna cikin maiduguri kamar yadda na dan suke yi ba abin da muke so ai a tura command din zuwa maiduguri idan suka zo su wuce santa har duk cikin jejin sambisan sannan. so su je su kasu kam kamar yadda yaran nan suka je suka yi kam a ah, to in har su za su je su yi kam ina ga sojojin su sun fi su iya yin kam ma saboda su sai suke da gwamnati su suke da jama'a su suke da makamai su suke da komai ba ma so zo zo na cikin maiduguri a ce kullum on defense in an kawo hari a ce mun yi repairing a'a a je a neme su duk inda suke kwararo kwararo a shiga a duba duk inda yake a neme su tunda za su iya zuwa yaƙi wasu garuruwa daban su je su yi nasara su dawo wannan ba zai ba su wahala ba saboda haka su je su yi kam a gunda aka yi kam din outside Maiduguri din cikin Maiduguri civilian JTF ma ya su civilian JTF kawai sun isa su yi su yi repairing attacks sai a dan bar sojojin da za bari amma sauran gaba daya kai duk sojojin da suke cikin gari su koma jeji su je su yi kam nasu a neme su domin duk wanda aka ce kana neman sa to hankalin ba zai taba kwantawa ba har ya samu dama ya zai kawo muku hari a cikin garin ku ba zai iya ba a yanzu haka de, al'umma birnin Maiduguri da ke waye na ci gaba da sa ido ne da game da irin waɗannan mahara da kan shigo musamman waɗanda kan yi mana da bawa mai su kuma tada shi a duk inda suke so wanda suka ce hakan dole ne ya kawo ƙarshe Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.